assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallon mu kuma ce masoyana ina yi muku fatan alkhairi sannan kuma na kuma ƙara tunatar da ku ni ɗin da kuka sanda da suna sadi sidi shirifai a wannan lokacin na dawo da kuma na koma na kwanta ina tabbaci na a'a ni ma in yi ta ubanmu likimo ne ba bacci ne ba to yanzu na dawo kan aiki na ka'in da na yi a baya akwai abubuwan da suka faru a industry wanda na ga ba zan iya jurewa ina cikin wannan harkar ba to yanzu abubuwa sun lafa kuma na dawo kuma duk wani youtube um, duk wani account da za ku rinka gani ana amfani da shi da sunana ba nawa ba ne wannan account din shine nawa duk wanda yake son ya bini ta account dina zai bini ta cikin uh, account dina mai suna uh, real sadi da sharifai real sadi sharifai a nan ne za ku rinka ganin ayyuka na tsofaffi na baya da suka fice da kuma sababbi da nake yi yanzu ina neman addu'ar ku saboda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku yi man addu'a allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim al-fatiha